wannan sallah in aka ɗauki zahirin wannan magana aka yi fassara ma'anar ba za ta samu shiga ba sai sa sai malam ya ce anan yanzu ba fara tattaunawa dangane da ma'anar wannan unwani ko to abinda mai sharhi yace ajma'al muslimuna yace malamai sun ijma'i ala anna hadha laysa ala zahiri cewa wannan maganan ba akan zahirin su za a fassara shi ba وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وإذا ما أتي يا ركعة يجي جنا يا ركعة بك صلوا لله دول يتأشي كاو صلوا لله كتب أوتي مصر وتكفيني وتحب المراءة من الصلاة لهذه الركعة بزاعة أتي دنيا ركعة كيف ينصل آه، آه. الصلاة كيف نصوتي با بصرا يعطيك با آآ لن يشي يعيب بصرا يعطيك با آآ بصرا يعطيك هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة لم لن أي مر ونكل من تأويل معنى التأويل أي التفسير في أي مسا بياني أي كار بياني ونين كار بياني في أقوال أقوين لغيري دا الضمير المستطر ما هو هذا الضمير إلى تقديره فقد أدرك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكم الصلاة tabbas ya riske hukuncin sallah aw wujubaha ya riske wadatin sallah aw fadlaha ko ya riske falalar sallah in aka kaddara wannan shi ne zai fita mana wanda ya riski a daya a cikin sallah wannan cikin sallah ya riski in yanzu ya balaga in yanzu ya samu kuɗi in yanzu in ya sarki daga haila in ya tashi daga bacca mun gane ko haka kuma in ya raka a daya da tsawon lokaci ya riski farlan wannan sallah haka kuma ya riski liman a daya ran ya riski ladan jami'i abinda za a fassara mun gane ko قال بعض العلماء يدخل فيه ثلاث مسائل اتبعنا مكانا a ta akwai matsaloli guda uku ihdaha ɗayan matsalolin idza ajraka man la yajibu alayhi salatu rak'atan fi waqtiha najmatu fi salat ita wanda duk sallah ba ta wajaba a kanshi ba kamar mahaukaci mun yaro da bai ba da mutum da kafiri da bai musulunta ba sai kafiri da musulunta da sauran lokaci da sauran a daya sai ɗaya balaga da sauran lokaci da sauran lokaci raka'a daya sai mahaukaci da wanda yake mai talaka da sauran lokaci da gurin nasa raka'a daya sai wanda ya rufe kan jaba naka da sauran lokaci da raka'a daya ko sai sarki da haila ko nifasi sauran lokaci da gurin raka'a daya wannan sallar ya wajaba kan su biya yi matsala ta aiki وذلك في الصبي يبلغ والمجنون والمغمى عليه يحلقان يحلقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم ومن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة وانا مغنى كافر وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى يكيش أبن الحديث يكي ركعة wanda ya kyauta za a tafi in da ya riski gwagwadon abin da zai isa raka'a ba amma ya riski tafi gwagwadon zai kabar harama Allahu akbar sai ba da ita ne ke hukunci نعم ليس يمكن من اين يقول شيء هذا؟ ها؟ حديث في واحد مثل في حديث في واحد في ام مسلم يا ام مسلم هو تبع يا بلد هو لما يا يا تبع لا في هذا هو قاضي هذا هذا بس في هذا طور الله لوك سنا جمع سنا شو هو النهاية يطور لوك شيء اما لوك شيء بعد هو برضو الكبرى هرم الله اكبر في لوك شيء كتاب وإن التدولي سوى جبع صدق وبس وجبع اكثر ها يا يا عقيده في قولان للشافعي الإمام الشافعي في يقول مسألة للبلاد أو الجنة أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث وأصحهما الى اصحاب لا تلزمه يأتي وقد يقول في ظاهر الحديث رفع أسفل ba ta ga gurin kabbara harama ba a wajen su wannan sallah ba ta lazimta وإن ذكرت في إنجلس أكثر من دكتور السيدة وجل قدر الحرمة في الرسعة صلى الله عليه وسلم ونيري إيه؟ لأنه أدرك جزءا منه فترى قليله وكثيره ثم يأتي الجزء في الرسعة قرن الجزء اللي يوى قرن الجزء اللي يقول في الكتاب ولأنه يشترط قدر الصلاة لكمالها بالإطلاق وينبغي أن لا يفرق بين تفسير الركعة وأجاب عن الحديث لأن التفسير بركعة خرج على الغالب suka fito me za ku ce cewa man addasa raka da ce fadar da aka yi raka a din ya fito maharajar ghalib ne mafi yawanci raka ake magana ba za a tsaya ana takbira ta ihrami ko ko da haka ke raka amma baya hada cewa in ana ci gwargwaron kabbara har ma wannan sallata waje ba san shi ne daidai sallata waje ba san فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونهو وما التكبيرة فلا يحص بها وهل يدرس مع التكبيرة أو ركعة إن كانت أعرى تكتير hadisin cewa wanda da suka gudu rakka sai aka ce kabbara harma ma shi ne to sai suka ce rakka da kabbara harma ba sa yi wa sai da alwala shi za a shiga da gurgurun lokacin alwala kuma sun lokacin ina mana rakka za a raka wa alwala ba za ka yi raka kafin ka yi raka sai kai ne sai kai alwala za ka sai kai lokaci ya ce ka wannan raka daya wannan sallar za ka ga yadda take za a hada wannan lokacin rakan da lokacin farki alwala in ba haka ba ai raka ba za ta zama raka ba za ta zama raka ba za ta zama raka ba wa ma la yakimu wajibu illa bihi wa huwa wajib ba haka bane ya za a yi kenan shi ne wajen hari ita malamai duk ƙari na ilimi a cikin wannan matsala asahu ma annahu la yusarru suka ce zanjar hakin gaci ba za ba a shantance sai an haɗa da lokacin sarki in dai an samu gwargwadon lokacin tabbar harma ko a wannan sallar za su mahaukaci ne farko zai fara sai samu lafiya ko kuwa ko nan mai ya samu ko ba ta ga haila ko ne fasi ko tsari ya balaga ko ɗaya ko da kafin ne ga musulunci wannan sallar ta waje ba a su المسألة الثانية إذا مسألة التي تلتفي المكان من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدرك تلك الصلاة إذا المسألة الثانية الثانية إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء وهذا هو صحيح الثاني بكبار كبر الله أكبر sai إن صلى in sallah ya sa ركعة sai kai rasa daya ركعة sallah ya rasa abinci ka samu rabin sallar ka a cikin lokaci rabin sallah kuma zai guda lokaci ta fita lokaci ya fita to sallar ka kaza'i ne ko ada'i ko ko rabin kaza'i ne kaza'i ada'i ne wa kala ba'du ashabina yaqulu kulluha qada kake duk ramu ada'i ne wai ko kake duk ramuwa ne وقال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء والكفي دك أدائني والكفي دك كبائني والكفي أبن دا أتا أبدا دا شيء أجل لك شيء ما أدائي والكفي ما أتا أبدا دا ما كبائي ما نصر في جيكي ربي أدائي ربي كبائي منين يفسر منين يفسر وانا تجعونا وعا يتم مسلمين السفر يشيني وصل حرفا إلى الثلاث في مصادر النوى الصفرة وصل ركعة في الوقت وباقيها بعده zai yi yanki yin kasar da ya rasa a ɗaya sai lokaci ya fita sai ka rasa a daya kuma a su kaza ne ko a daɗi fa in kunna aljami'u ala falahu qasruha in ake jin a daɗi to kasarun jin in kuna kuna qada'ul arada wajaba iqama'a mun gane ko duk ba nan sun kama gana suna tattauna a kan yana da mana mai sallar kasar da ya yin kasar da Allahu akbar da raka'a biyu da raka'a daya ne da kusurka to sallar da adai ne ko fara'i ne in aka ce adai ne to sai kasar ka in aka ce kaba'i ne shi ke nan ne ka mun yi nan ne kaba'i ne kaba'i ko sai ya yi ba haka bane وإن قلنا فائتة فائتة سفر إلى قضاء السفر لإتمامها ألا كله إذا أدرك ركعة في وقته فإن كان دون ركعة وقال بعض أصحابنا هو كالركعة وقال الجمهور يقول كلها قضاء واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت وإن قلنا في معلومات إجماع السواء في حركة مفيدة أي مرلوكة في حل حالة أول في إلى ينتهي مثلا أنا كنت في فرق لوكة لوكة ولا غير لوكة أما أنت تزرع تزرع على كيف تبدأ في لوكة إلا بذلك أمو ذكرت أول أسئلة لوكة بعد أدخل بإبعادك kai haka ba mun gane to al-mas'alatu adraka al ma al-imam rak'atan kana mudikan li jama'a ila salati yace mas'ala ta uku da ke karkashin wannan in mutum ya liman na sallah sai ya kabbara ya samu raka'a daya ya samu fadlan jama'a la mun gane وإلا ندرك يدرك حتى بل أدرك قبل الكلام بحيث لا يهتم هو أحد الفريق والثاني. لكن إن يدرك يا يأتى لا الجنة إن يدرك رجل لمن أتهيا تجي التركيز فيما يكبر أيضا يا يأتى لا الجنة يقول إلى لا الجنة بقى. يا سامي الفريق وجهان لأصحابنا أحدهما لا لك الجماعة لما في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من الأصل قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك الأصل هذا دليل قريب لأن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم رجع الوقت قبل صلاته لا تبطل صلاته. في أول ما في لك إن كبر الله أكبر ركعة أكبر فوقع رسول ركعة في وقت أكبر كل عصر في الله أكبر تلك ركعة دي كافر ركعة دي في وقت يوم تبقى يصلى الشاي. يا بدر ربنا imamu abu hanifa ce yake Allahu akbar raka'a sallar asuba sai da kai raka'a daya sai lokacin sallar asuba yake sai sallar ka ta ce don raka'a dai zaka san sai lokacin an haram an haram kai ne aka san Allah asa ba an hana yin sallah bayan sun lokaci ba yake to raka'a dai zaka fitar da ita ka autar da ita lokacin da aka hana kai sallah aka haka ta farko ma ta ce sauran malamai sun suka ce قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنى الله صلى الله عليه وسلم يكتب من أدرك ركعة من الصلاة دون وتر ركعة هي أسجد الصلاة فقد أدرك الصلاة تبت يا صلى وأن صلى على منزل الله فلا يبكي على من سبحانه وتعالى صلاة ما يبنى وكرسة يبكي في مسألة من جلال وحيني واللي مسلمة وهي بلغة وهي آيات تمنى لك أوقات أخرى من تجيلك بعد ذلك فهم يقول ركعة أداء والأمور واجبين أعظم لذلك دوكم في ركعة أداء مثل هذا على واحد بني حرمة بن يحيى قال اخبرنا ابو وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام فقد ادرك الصلاه من يوم يصلى ركعه تعرض مع الامام تعرض الامام صفت سيرتي وانا فلهم وين صلى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن ليلى وحول سند قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك عما عمري والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس وأول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأول السند قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها مثل وترواية فاتي وضع كلمة مع الجماعة وترواية كلمة وقد أدرك الصلاة كلها لأكثر الكلمة لفظ كلها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بكر بن سائل وعن الاعرج حدثوه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح مظلة تدو ولرسلسة أحياء فتصلى أصبع كافر رانا تدو معنى كافر لو فتصلى أصبع يوتي فتصلى يرسلسة أصبع ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر في بدون ولرسلسة أحياء تصلى العصر كافر رانا كفائي فتصلى يرسلسة العصر أكل قال حدثنا عبد الحميدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره بمثل حديث مالك عن زيد بن اسلم قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروه عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني ابو الطير وحرمله كلاهما عن ابن وهب وسياق الحرمله قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عروه بن الزبير حدثه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تقع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة وغير لك السجدة مسؤولين وركعتين قال وحدثنا حسن بن الرحيم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العشر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. يعني عن أكثر ko kai ya baro ka da liman nayi sai ka fara Allah ba kana zama sai sallama sai ka yanke kin ka mai fara ka ko sai ka tashi ka yanzu duk wanda ya san da liman na sallah in kar sai farko ka jira ta ihram Allah ta yi kar sai ka oyin gaba gida in kar sai da wani ka abin ko ba da ka ka kar sai ka to in ka makar da liman na cikin koyi raka ta karfi kai kafara kai koyi kar sai ka raka to in ka da liman na cikin ya ba yana Allahu akbar sai sallama ya za ka yi sai ya yanke sallar ya tada ikama ko ta tashi wani ko ko kowa ya tashi suka sallar an samu ladan danki ne ne ne ke hujja aha eh ha to ina ka kuma wannan magana eh to eh lokacin da ke nuna cewa wannan da ta samu shiga shine wanne ne ma adrakti ma adrakti wa sallu wa ma fatakum lafzatu ma lafzatu umum ya mana ma fatakum ma fatakum da hawa zai ajiye duk abin da ya tun daga takbiratul ihram har fatiha raka'a ta farko ta biyu ta uku ta hudu raka'a hudu har ta hiya duk da sallamewa ma'ana kana Allahu akbar ka shiga ana sallamewa kana ci aka sallame amma ka duka Allahu akbar aka sallame ba wa ka Mm-hmm. saboda gona gini ita na gidi nan ka iya bi kuma wasu da tsari da tsari ba nan da yake inda ne zai ko da ba da ma bane da take da inda ya tafi abin da yake kai saboda ka san yau an dau kana gidi inna ma ta ila iman bi dan eh yasa za ka ga lokacin kullu ka tasir ba wani lokaci sai ta biya ko da da kima ya ta biya da kima ko ba haka ba dan ya ji aji Allah ka ga kallon da ka na ko duk a magarba ko ɗaya a magarba ake ko sai ta kai nawa sai ka sai ka kai ko a magarba biyu ko za ka kama sai a ku ya za ka kama a yar ya ku a magarba sai da biyu باب اوقات الصلاه الخمس amma nan suna tafiya ne kan mazhabin malikiya abin da ba a cikin zuwa tsara hukum ne eh, in aka sallama ne ko ka tashi ko ka sallama ne ko ka tashi ka sake kawo ka kawo ka tashi ba ita magana mafi inganci ba ولا حقيقة ما أدركت ما من ألفاظ الإيمان وما فاتكم أي مهما كانت قليلا أو كثيرا مثال دي شو في كتاب مثلا حديث في أول ما رأيت في أي ركعة أكبر أما كنت تقرأ على الساعة أدركت جزءا من الصلاة بين الركعة بين الركعة عليك كذلك الله أكبر صلى فاش ده كتير فاش ده كتير صلى فاش ده كتير صلى انت ما تقدر تميدي الله ما فيش ده صلى كتير هذا ولا انجل عبد الله كان مسلم يبدا كتير صلى لما بقى كتير اه كتير قالوا ان جدا في الحياه اما لا انجل كان لا الجماعه كل اللي كتير كتير كتير كتير جماعه يا جماعه كتير باب اوقات الصلاه الخمس صلوات الخمس باب التي بيان لو كنت صلوا لي بلا sallar asuba yaushe ne lokacin ta sallar azhar yaushe ne lokacin ta sallar la'asar yaushe ne lokacin ta sallar magriba yaushe ne lokacin ta sallar isha yaushe ne lokacin ta to shin waɗannan salloli lokuta lokaci ɗaya ne su ko suna da lokuta guda biyu ne to shine za mu ga bayanin gani yaya al'amari ya kasance wai lokutan yin sallar ma ina aka sami yaya aka aka sami sallar ta aka sami aka sami yaya aka yi سمع تجربه وجعلنا تنوب بعض في حديث الخير لنا في عمله هذه ما جرى في بني اسرائيل تو ايضا الى ما اتم رياضه غريب قال كيف تعطوا ايضا الى ما رياضه غريب هناك اعزاء كريمي حتى تسامع عن اتم والله يقول في المنبع ذا احد صلى الله عليه وسلم اعتقد كمين لا تكريب تقول لا تين لا تين طب الجوار ما هذا غريب تبني جرسين ذا ذا تكيب حتى تسامع ولماذا الابو داخل مستهي يفتزوا راحل ha raba shi ku da kwanciyar raba shi ba a yi sallah kuma raba shi za a ce ka zo shiga kana yi ka ta kama riba tare da kalmar zama a yi kiran sallah da kuma kana yi kenan ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الايسرس قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اقر العصر شيئا عمر بن عبد العزيز يبين جزء يتسلم لعصر وقال له عروه يا عروه بن الزبير اما ان جبريل قد نزل اي نزل جبريل يا غوث فقال امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الله لمن في أخي صلى دقة المسجد صلى فقال له عمر يا عمر يا لما تقول يا عروه يا الله تقطع بالتي فلا ولقد كتب ثم فقطع بالتي فلا وكجبريل يسوق يا جماعه ما الله صلى الله عليه وسلم فقال شيخ سميت بشير بن ابي مسعود يقول سميت ابا مسعود يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جبريل إيه، نزل جبريل فامن فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يعقل باسرائيل خمس صلوات jibirin sun sai manzo Allah liman take a kun ka fanta abin da kisa ba kika kace jibirin ya sai manzo Allah liman liman liman yake na ji wani ya wani ya farka wani ya farka wani ya farka manzo Allah ya ce jibirin ya sai wani liman wani liman wani liman wani liman to biyar a ta zamanin farko duk abin da aka faɗa duk abin da kake faɗa duk abin da za ka yi in kana da sanadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole a yi shi a to yaya aka kuma aka fi da in za ka faɗa abin sanadi daga manzo Allah shine abin ne in za ka wasu za ka mafarki shine abin da kake manzo Allah ya ce da kuma wa sahibi Bukhari kuma kowa ne ne ba zai samu tabaraka mun kace ai ai mafarki ake kaza ai mafarki an kaza ba ai an kaza ai kire suka zuwa ya aka aka samu wannan aka in ba kan magana ce mai sauki da ke jibril ya zo manzo Allah ne nan jibril da ka fice sai ya faɗa ina ce na manzo Allah ne wato da kake ya kala ko ka bude baki ka tafi ka ce jibril ya manzo Allah ne waje ko da kai ka fasa abin da kake faɗa ba ko magana za ta zo yake ai ina da hujja sanni isma kala sanni bashiran قال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول ناجي وانا هنا فكرت سوى سمعت ابا مسعود يقول فيما ياتي هذا مسلسل بالاجتماع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم فكرت سوى اشياء من ذو الله اذا كان في اسمه وبه جبريل يا كلمتي واقول اقوال هذا اقوال الله اقوال ما كان سمي وهذا ذا من ذا الله في جبريل يا كلمتي يمحك يمحك يمحك يمحك يمحك يمحك يمحك muna ta kare ke dan da muka fara karatu kun wanda ka zauna abu da Allah har an kara masa ya ce manzo Allah ne ba haka muka ci bai sakar ya har wani ta ji ma kusa ne dai aka manzo Allah yake ayi addu'a in kai sallah kar ka sallah ne sai ka roki addu'a kan sallah kaza ya kai ko yayi sallah yake kai addu'a Allah manzo Allah sai ayi sallah yake rayuwa yake kuma da to hukun tare wasu manzo Allah yake ayi manzo kai sallah ba kai wannan addu'a ba a wajen ka ba ka sallah sai ka koma ka sake sallah dan me za ka bar sunna ita manzo Allah اسم هذا الذاتي وإن عدي الذاتي لا من مالك من مالك يقول خطونا في فاتحة الله انتما من ظل هذا كل من ليس أستطاع كل من ليس أستطاع مرجع هل تستطيع مكوام رأيه أبو أستطاع على أخرانا يقول يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أقر الصلاة يوما يقول عمر بن عبد العزيز يا أنت تصلى وترانا فدخل عليه عروة بن الزبير يا عروة الزبير يجب فأخبره في بات الأبارية أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما سوى مخيرة بن شعبة كما وترانا يا أخي كنت تصلى وترانا وهو بالكوفة الحالة تشوف هنا كما الكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري جئت تصلى في أبو مسعود الأنصاري فهديت مصر فقال ما هذا يا وأنت هذا الذي تصلى يا مخيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى ya ya ta sabi ta don ne za ta sabi ta a kan ne za ta sabi ta sala ba ka san cewa jibiru ya sauko yi salla ka salla ba su bi lafi salla da kuma sunan ga Allah bi ta ne salla kun ma salla ba su bi lafi salla da ma salla ba su bi lafi salla ma salla ba su bi lafi salla ma salla ba su bi lafi salla ma kada ba su bi lafi salla da kuma ba ka fa ko duk a kai lokaci rana ta biyu ake sallah cikin lokaci sun da Allah tsakanin wannan zuwa wannan lokacin sallah فقال عمر لعروة انظر ما تحدث ما تحدث يا عروة يوم يا عروة كما سمعت من الكفر هذه جو أبي الله فلا تكلم في الكفر ترك تكلم في الكفر أبي الله أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة وقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال حدثنا رسول وقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في قدرتها قبل أن تظهر أنا عايز أقول لك الله ما صلى العصر رانا في آتي زكاة رانا تبين ya ina na rawar mai mana sai da farko ɗakin na aisha dai ba da farfajiya mai fahimta bangon ɗaki kuma ba ƙasa haka ba gajeren yana to in rana ta shiga a cikin ɗaki a ƙarshen lokacin sai ranar ta shiga sai a ga inuwa ba haka bane to sai da ranar na tafiyar zaki ba ba ta fayyar ba farkon lokaci farkon lokacin da aka shi ne ya tiru kullu kullu sai kun nufi lokacin da inuwa komai daidai da shi ma'ana lokacin sallar azhar ga ran ta biyu ga ran ta biyu ka ajiye duk ko aka wasu ko da ne ta ajiye rana ta hudu gaba tana tafiya ta zo tsakiyar rana a kan abu in rana ta sauka kan abu ba za ka inuwa ko ɗaya ko ina ba da dama rana tana hudu in ta bugo ka da safe za ka inuwa ka da basulun ma in ta zo tana tafiya ta zo tsakiyar rana ta farkar ka ba za ka samu inuwa ba duk da wani tana kai kake inuwan ka rana na kaucewa kaɗan sai ka inuwa ka ta fara fitowa a gabas duk sa'ad da inuwa ka ta fito a gabas kaɗan to a zahar yadda kana da lokacin a zahar yadda to rana na da ɗauyan ma ina fara da ɗauyan sau zuwa gaba ko kuwa gabas maso kudu ko yamma yana tafiya haka yana tafiya haka to da da duka Allah da inuwar ka ta yi daidai da tsayinka ko abin da ta ajiye ko ka kalli bishiya da inuwar bishiyar ta yi daidai da tsayinka da lokacin lokacin da aka لا أن يصير كل كل شيء مستمر. شوف أنا رانا كل موسى بقول فإنه قد خارق أو سنة أو سنة أو سنة في العصر. ليس في تفقد كثير تفقد حتى في طريقة يأكل في طريقة تأكل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناصر قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعه في قدرته لم يسيء الفيء بعد لكن من الله ما كنا العصر آه، رانا ما كنا اكلنا معناه انه هذا وقال ابو بكر لم يظهر الفيء بعد قال حدثني حمله بن يحيى قال اخبرنا ابن واحد قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العبر والشمس في حجرتها ولم يظهر البيت في حجرتها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعه في حجرته. قال حدثنا ابو بكر المسماعيلي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي ابي عن قتاده عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الفجر فإنه الوقت إلى أن يطلع قرن الفجر إن كنت صلى الأصبع لو كتب الفجر يسلكم صلى الأصبع لو كتب صلى الأصبع كنا ينا نحال سيرانا الأول ثم إذا صليت الظهر فإنه يوصي إلى أن يحضر الأصل بالغان بالغان ثم الأزهر مدة الأزهر حار ليلة لا يأتي فإذا صليتم العصر فإنه يوصي إلى أن تكثر الشمس إن حتى يصلي العصر يفرق لوكة أنا أنا أنا في إختياري ما أنا حق ضروري أرانا سيحصل سيجاه دخل إسرائيل فإذا صليتم المغرب فإنه يوصي إلى أن يسقط الشمس إن كنت صلى المغرب يعطي لوكة حرف في الدجاجة wannan kirkiya ke a kan da ke cewa na akwai ma da daga suna hankala ya wasu ke ai magaruba ba ta da lokaci lokacin magaruba da rana ta fara sai alwala ta sa rigon ta wani kai tsalla yana tsalla da lokaci mu kuma lokaci ta mubaraku wani ta ke bi kabri ma sun haram dobi su ta girma a daga sallan magaruba zuwa sallan kisa ana samun a sallan ta isa wa ɗaya a san sallan kisa ya sa in wanda ya sallan kisa bayan magaruba da minti goma sha biyar ko minti talatin ko arba'in da biyar ya yi sallan kisa ta fi dobi فإنه وقت إلى أن يثبت الشفق إلى يعني الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ثم صلى العشاء وقت من هر أسبوع أسلم أربع دقائق kana saboda malamai sun ce lokaci duk sallah tana da lokuta gudana lokaci قال أصحابنا رحمه الله تعالى للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت أجر lokaci kalil da kalil da kan da kan lokaci lokaci ba lokaci haka da lokaci da kuma lokaci dinka lokaci ya zama lokacin da gora in kai kace kuma wannan lokacin da gora da kadi ya zama a hanar ai Allah ba ya lokaci ya zama a da'i ko ka ba'i قال حدثنا عبد الله بن معاذ الأمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزي ويقال المراغي والمراه أي من الأزي عن عبد الله بن عمري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الزور ما لم يحضر العصر في لغة الأزهر من نفس في العصر بالسجوبة ووقت العصر ما لم تذكر الشمس lokacin da aka kuma maskar rana ba ta yi sai tafi jaji ba ta ba wa kul maghribi ma lam yakut sawu shaka lokacin da gaba kana nan maskatan da jaji ta jaji da din da su ya ba wa waqtul isha'i ila nisfil layl lokacin da kuma zuwa in araba da yi wa waqtul fajri ma lam tatlu ash-shams lokacin da al-fajr kuma maskatan rana ba ta zama rana ba ta ba قال حدثنا قبيل قال حدثنا ابو بن حرب قال حدثنا ابو علي العقدي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا يحيى بن ابي بكير كلاهما عن شعبه بهذا الاسناد وفي حديثهما قال شعبه رفعه مره ولم يرفعه مرتين قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس manzo Allah ke lokacin sallar azhar in rana ta kaudar da tsakiyar tsakiyar sama ko rana ko ne ta kauce daga tsakiyar sama wa kana zillu rajuli ka kulihi inuwar mutum yayi kamar tsawonsa ma lam yahdur al-asra matakan sallar al-asr ba ta yi ba ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يزيد الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان لتغانا رانا تسكت يكرك الصلاة kada ka الصلاة ما sallah na fila saboda تسوى tana tuwa wai daga sallah da حدثني farin بن wasu ba ابني امرت صلى ربك فرلا ما رانا تفتو za a yi ba lokacin da aka hana yin sallah in sallah farilla ce za a yi ko ba za a yi ba salloli da ke da sababi za a yi ko ba za a yi ba wani man na fitowa ta shigo masallaci kuma fa idza dakala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn ba haka bane to kuma in ana fitowa aka ce ba a yi ko ba haka bane to ya za a yi za a yi ne hujja a hadis sulaika sulaika da tabani ha eh fado a za a yi saboda me yace me eh eh eh to hmm. eh. Eh. ya يصلي على الجماعة don والإمام يقتل أن يصلي ركعتين مسألة لتكاني إمام مالك بعد ما الشافعي إمام الشافعي وإمام الشافعي بعد ما يريد الإمام ده مالك إمام مالك shine kowa ya kawo hujjojinsa karshe da aka rojen tarjihi ina illa mutuwa ina illa mutuwa da aka rojen tarjihi ya suka ce duk nasosin da suka zo na ana yin sallah a wannan lokaci dahalati dahalat ba'd bi da dalalan da take na hali an samu rauni don inda haka hana an samu ayi inda haka hana sai aka ce wannan dilala akan hanyar sallah wannan lokaci ba shi da karfin mukawama da dilala halacci yin lokaci yin sallah ne sababi wayannan lokuta yadda aka hana magana na ga kowa ne samu hujjarsa ba wannan hujjar ya kawo ba to wannan duk ba hujja da yake nasti ne cewa zai hana yin sallah ba haka bane to wani hujjojin da aka ce za a yi kowace hujja a ciki nasti ne fi mahallin sa shi kenan قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا عبد الله بن يحيى ابن ابي كثير قال سمعت ابي يقول an karbo daga wurin abdullahi dan yaya dan abi kafir yake na ji mahaifina abu kafir yana faɗa cewa la yustafa'u al-ilmu bi ra'atil jismi ba za a taba samun ilimi da kwanciya kana jin daɗi cikin kwanciya ba da wahala za ka so ka sha damuwa ba dole ilimi ke kai to malamai su suka kai bincike me ya kawo ina hutu ne kawo wannan magana a nan shi kuma ya sharafi sai hadisin manzo Allah ya kawo kuma wannan wata magana ce shi shigar da ita a nan malamai suka je suka dawo suka je suka dawo me yasa yake da magana sai ya ce malamai sun ce la yusafa al-ilmu bi rahatil jismi ba za a taba samun ilimi cikin kwanciyar hankali kana kwance garin ku a gidan ku kofar gidan ku ba ka da damuwa ba abin da ya ma zafi kuma ka zama malami wallahi sai dai ka zama ɗan fitina sai dai ka zama ɗan wallahi sai dai ka zama sai dai ka zama ɗan tauni ko ɗan daba sai dai ka sai ku ci yana da rawani da tarbiya a hannu amma ɗan daba ne wallahi ba abin da ba ba abin da ba dole ka ci اذا الفتى لم يرتد الاهوال ولم تفتع رجله النعال فاته المرود والمكهل فانه لا يشبه رجالا. يستواري دور النبي فايت طيب، يجي يداو يكي يكاو يجي ورنا قنبوة يجي ورنا قنبوة يجي ريد يليهو يجي ريد يمي الترى يجي قبل الترى يجي بي تاتكي تهتيكي يجي برقيت duk wannan kawai ana ka ka samu ba a yi shi ne sai in ka da imam ya kawo wannan magana da aka kawo ko a ne sanda karancin bayanin sallah ba wanda ya kawo su a tsare kamar yadda imam musulun ya kawo to shi ne ke suna maka cewa idan ma an kana so ko man ya tsari ilimin ka ya samu karuwa ya samu karfi ka tashi gadan gadan فالجرح والترق لا يقر بك الغرض إذا أقر بك الغرض فقد خسرت خسرانا مبينا إذا فالجرح والترق لا يقر بك الغرض فتاتنا بك الغرض ليس إني ما بدك جاي جاي تقول لما تيجي لك انا هو انا خدت انا انت فانا رجل فيني غير ما تيجي انا في عمان بيني قادمين ده ضعف اللي بقى في هذا الشيء mutum zai ilimi zai ga a gani zai zama ba kinka fado ta kalma wallahi ba zai iya ba zai iya ba waɗanda kuke faɗa su zai ɗin harkar ta zama su zafi amma ko za a kashe ba za su ke faɗar wannan kalma ba don ba su saba ba ga abin aiki ga mai yi ne ne kuma ya yana ba su ba zai faɗi har abada wallahi abinda duk wani harshe zai faɗa wa'annan harsuna za su fare su fiye da haka amma me yasa su ba sa iya in aka magana na ilmi su mai da martani me yasa na yi zaki ba sa mai da martani ba su gada ba ba su koya kamar ba gada ba ba su koya ba ba shirin su bane ba a tarbiyyar da su akai shi ba wallahi ko sun ji ta kai ba za su iya fara kuma da Allah ya hana mutum ya samu Allah a kai ma ka samu Allah a na haramun ne wannan mun gane ku yake la yustata'u al-ilm bi rahatil jism wai kenan ba za a samu ilimi da hujjinsa za ka zo makaranta ka rasa mota za ka koma gida ka rasa mota ga hadari ya ruwa kana tafiya kudin motar mata duk sai ka haɗu da wannan ba yadda ba a yi aiki ne ba ta yasa annabi Musa ya yi fama da bani Isra'ila ya yi fama da kaftawa ya yi fama da yahudawa amma duk cikin tarihin rayuwar sai sai laqad laqina min safarina hadha ya sabara abin da ya faru shi annabi Musa ya tsaya cikin bani Isra'ila yana wa'azi in kace ma annabi Musa magana ta kai yana wa'azi ya kawo wannan ya kawo wannan sai ne ta ce kamar shin a garin nan ko kana ganin akwai wanda yake ilimi shi ba na tsammanin akwai tsammanin a ya Allah ce ba za تقتضي الأفضلية المزية لا تقتضي الأفضلية كفن شوى الله يتعنى مسايجور الهدر باين وشوى سيدنا هدر annai musa ijma'i annabi ne kuma manzo ne kuma min ulul azmi na rusuli har an samu ijma'i cewa hadir manzo Allah ne kasan cewa ya ilmantar da shi ba yana cewa ya fi shi ba yana cewa ya fi shi ba haka bane balle kissa fili take annai musa ne ya faɗi abin da Allah ya ladabtar da shi ce bala inna lana abdan waje kaza kai muna da bawa waje kaza je ka koyi ilimi waje to sa'an nan sai kawo yana ba shi labari yana ba shi bayani wa'annan yara da gana na karya abin nan kaza kaza saboda inda wannan jirgin ruwa da nayi kaza kaza kaza kaza saboda kaza ne wannan kaza da kaza nayi kaza saboda kaza ne wannan kaza kaza nayi kaza saboda kaza ne wa ma fa'altuhu an amri إذا لم يكن فعله عن أمره فعن أمر من فعله أمر الله ألا نيكي بواء yana kai shi shatale tale gidan musulmar sun nisa akwai sarki azzalimi zai kwaci ana kai rufa kwale sai sai ya fasa ido ga martan ne lafiyar ya kuma bambalanta mutum ya tsaya yana fasa ido ko yana buge wani abu ta ce yawa kayan karna ba haka bane to sai an rufe ta yake abin da ya faru na yi maka haka da motar nan ta ki gonan lafiya da murasa ta murasa ido ta kai shi ya fi sauki ko murasa ta zalika ta'wilu ma lam tasbi alayhi sabra wannan zahiri ne ko batini ne અને મુખાયા રહમતુલીમાં કુબબ મામાઈ આયે સે કિ તાને ગોતા દે મલાયકા વલાયકા મતુઆકુ વલકુલ મકુ બસ ઓકલર મુસલફી અને કહું લાજીલે મલાયકા એગો બસ દસકન બા યે બગી સૈદાલુ બા to wannan ido da ya buga idan mala'ika buga ko idan sifa ya buga me buga idan mala'ika ba shi ta aka ce akwai wacce zakarin kamantuwar eh, aljanu da ɗan adam da kamantuwar mala'ika a ganin in yayi ko duk kamannin da in ka da kai shi ka da ka duk abin da kai shi kai masu dai amma mala'ika ba shi kai ma ba dalili wannan sifan da aka nuna ma annabi shi ne yake da amma ba ainihin mala'ika yake mun gane ku لا يستطاع العلم براءة الجسم ba za a taɓa samun ilimi ba sai ka je ka tsaya awa ɗaya baka samu wajen zama ba tana je kan kafa huta ka je kan bugu ka zauna ka je kana neman za ka je mota ka je ka tarar kaza kaza sai ka rufe kakkaci ka sai ka je ka in ba haka sai ka zauna da jahilcin ka har abada kana cikin ba ka lokacin ka da ba da ko awa uku shi ne zai ɗauke ma da kai shekara ka yi kai iya rayuwarka saboda ka samu ilimi yan ba ka lokacin ka da za ka yi da tsafin rai da kaskanci da za ka samu awa ɗaya ko awa biyu duka siya za ka shiga cikin kaskanci iya rayuwarka idan suka ce la khayra fi khairin ba'dahu na wala sharra fi sharrin ba'dahu janna babu wata wahala babu wani zai duk wahalar da ka samu in ya zama na karshe a aljanna za ka samu wahala ai duk jin daɗin da za ka yi ya zama karshe sai za ka shiga ya zama jin daɗi ya zama zaune da tabbama wajen da ya sa wallahi ilimi in kana son ilimi sai ka tashi ga dangadan in kana son ilimi sai kin tashi ga dangadan in kana son dole sai an tashi an tsaya sai kowa ya bada gudunmuwa sai kowa ya taimaka sai ka tashi ka ga kunguwan ka kaji inda ake yi sai kin tashi kin mabukunci inda ake yi kin samu ilimi aka gyara miki tsari in ba haka ba kaskancin da za ka saura a cikin iya rayuwarka na kasara da jahilci har kai kafin hali ko kai karfin hali za a interview aka je aka yi aka cike ko aka biya kudin makaranta aka je abin da rake shi ne duk form da muka cika na barin hadisi mata aure menene sun taba yin karatu eh menene dalilin barin karatu dalilin barin karatu da makaranta rashin malamai an fara makaranta da malamai aka rufe dan ba malamai kai kun yi kaza kaza saboda rashin malamai to da muka tattauna me yake sa a fara karatu da malamai sa'annan a zo a rufe makaranta dan ba malamai ha rashin biyan albashi rashin biyan albashi ba yadda za a yi sai mijin ya je ne kuɗi ku zama ku ci ku ji daɗi ai ka je neman kuɗi ka zo ka ji daɗi malami kuma in ya tashi duk hanyar kasuwar da zai bi sai Allah ya gode ba zai ga hanyar kasuwa ba kai ma Allah ya ce ka ne dawo ka karantar da su suna san addini wai zai baka albashin sa dole ku biya shi albashin da ya dace saboda yana da mace yana da ƴaƴa kuma suna zuwa asibiti kuma suna zuwa sha ruwan sanyi kuma suna zuwa su asibiti abinci shi ma har sa kenan me kuɗi arzikin sa kuɗi me ƙarfi arzikin sa ƙarfi me mulki arzikin sa mulki malami fa ilimi kuma akwai wanda ake ji an rubuta kyauta sama da malamai to abin da yake faruwa shine duk kasashen duniya kowa ya fahimci cewa yaya ake tafiyar da rayuwa ba wani yana da kuɗi an na da kuɗi zan ɗauki nauyin mutum kaza ya karatu ko ko a'a an bude makaranta zan ɗauki nauyin makaranta shekara ɗaya an bude kaza dole ka kuɗi wallahi tallahi za ka rabu da kuɗi ko kaji ko kaso masallaci ne a da nauyin masallaci ya sai a gina masallaci a gyara liman yanzu ya karatu ya hada ya karatu har ya yanzu yana rafkan ma kowace nan na da ya rafkan sama saboda ba ko a in liman na limanci yana limanci yana ganin bayan wannan ya zo da mota martani wannan wanda ya aje rigarsa kawai da ya zo ya fi shi sallah sannan su sai tafi su bar shi ko kanan zan da zai kunna gida ba ya da shi dan Allah an mutu sallallahu alaihi wa a wani wani ma'adura ya kai ya gaje mutu ya tashi je kama kasu kasuwanci sannan da ni ya dawo ga shi bakwai ya yi kyau ya dawo yana zuwa samun kuma shi ma ɗan tsarsa ne na yana zuwa haka dauke shi na ce lafiya ya dauke shi limamin kurai da tara karatu ce kai to bai fahimci wannan magana ba sai ran da ya daina ki wannan magana da kai ya da kai ne ya bi da bari ya ce malam lokacin da na faɗa ma na ga ka ɓata rai na ga baka ji daɗi ba kace amma lokacin na faɗa ma ba za ka fahimta kuma za ka warka kan su ka zo za ka musulmi ba za ka saka maka limanci duk wanda ya gani turu suna kai sallah din nan kowa zai zo da rigar dubu mai can kowa zai zo da mutan miliyan kaza sai dai ka kai sallah Allahu akbar Allahu akbar kuka da kowa zai kankan gaishe da kuma kace kace wallahi ma da jigira ne 20 da zai saka nan tarfa matar ka kullum ka da irin zan yi barci asuba zan yi barci asuba zan yi barci zan yi karantarwa zan da kuma a abinci me amfani ka kai kana da digiri ko kana da me amfani to shi yasa wallahi sai masu kudi sun taimaka sai masu kudi sun taimaka mun gane ku an bude makaranta ba inda za a ce makaranta da ana bude ta shi kenan sai ta kiyar ta kanta shi ka alba eh, gugin ta za a biya rashin zai iya rika makaranta makaranta ana son bature ce qualitative malamai kenan yana da qualitative malamai kwararrun malami kwararrun malami yana bukatar kwararrun albashi ba haka bane in ba haka ba zai ku tafiya zai tafiya zai sai an ku zo karatu ma za ku zo karatu sai an kawo malamai waɗanda su kwai suna ilmantar da mutane mai koyi turanci iya mai larabci iya mai hausa iya mai sanci iya mai addinin musulmi komai a iya sai an ko an samu kwararrun malamai to ina za a samu kuɗi a basu sai an biya ina za a samu kuɗi a biya hukuma take da hukuma ake mata budget na ilimi amma kullum shi kaza ake ina individual mutum ya bude makaranta don a taimaka wa mutane da a ce kuma sai a dora ma nauyin karanta fiye da abin duk baki ɗaya wanda kake kai kaɗai ke karanta za ka yi duk wahalar da ke za ka ɗauka inda za ka ɗauka malamin malamai zai su karanta kuma ka ɗebi albashin ka kuma ka ba su ka ɗebi <laughs> sai ka ɗebi albashin sai ka ba su a yi matsalan ba ya adalci ba sai ka dole sai an taimaka ba yadda za a yi sai ka cire kuɗi ka ka taimaka ma addini in ba ka wallahi kana zaune wata rana za ka zo ba wanda ya san da kai Allah ya ɗauki hankalin mutane a kan eh ba inda za a yi mutum nawa ne Allah ba su dama su taimaka a addinin musulunci shekaru talatin ba ana wasanni ana boko ana mai shi kenan aka zo in ana magana addinin ma shi kenan ba wanda yake neman inda su ba san da su ba rayuwa suna da rai amma kuma rayuwar ta kare saboda lokacin damar da Allah ba su ba su ɗauka sun yi aiki da san kansu suka yi mun gane ko <coughs> ya sa duk liman sai a mutunta shi duk mai karantarwa shi ma sai a mutunta shi ko ala da bani zuwa ibn harbi <coughs> yake wa man kana za fadli fa yabtal bi fadlihi ala qaumihi يستغنى عنه ويغنى ومن كان غاصب دو وانا كيلئيه كيلا كتي كيلا غوطي فيب قلبي قرد ينا روى دشارة لبوه إن الله غاش يستغنى عنه شيء عنده أولا كباري شيء الله يقول شيء سبعت مداني كباري شيء باهو أطوال شيء لكتيسة ويزمني أزرقيش سيكا هما بامي فأي أهلك يوجنا كتيكا كتارا ذاك مكرمك الله يكيا الله حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير abin mamaki shi ne da muka gama sai da a ita biyu wallahi akwai ɗaliban da ta rabu da tsohon shekara goma sha bakwai shekara ɗaliban jami'a in ji ana masu sallah hadis kowa ya zai tafi mu za masa intabi na ce masu intabi wai wani maza masu intabi wannan masu digiri saboda suna sha'awar ilimin wani kuma ta sa karantarwa malamai ne suna da wani suna da shigowa duk to malama ake ilimin ya yi ta ce ina son kware cikin ilimin hadisi shi a samu wani shi ake ni ma ina sun bada gudunmuwa ga kaza a gina masallaci a gina makaranta a taimaka makaranta da fi'a wani shi zai dauki nauyin malamai biyar wani da sai al'amari ya mutane wai suna son su kore cikin ilimin hadisi wanda ya yi jiri duk waɗanda na fara muka karantar da su shekaru goma sha biyar ne wallahi dawowa su yi su suna haduwa da mutane da za ka fara karatu wai suna sha'awar kwarewa cikin ilimin hadisi na ce ai kuwa ma ku fi jin kitin ta ce a'a yanzu muke jin kitin hadisi to ba sun nuna sha'awa ba to kuma yaya za a yi sai masu sai masu hali kuma sun sai maka ba ka sai ka waye gari ka zo kuɗin kai ka zo kana neman inda za ka saka shi wallahi ka rasa inda za ka yi don Allah ce wa qad fi ma ataka Allah asara asara wala tansa nasibaka min al-dunya qala hadathani zuhair bin harb wa ubaydullah bin sa'id kilahuma 'an al-abraq قال زهير حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا سفيان عن علقمة عن علقمة بن مرسل عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة والصحابي الرسل الله صلى الله عليه وسلم دندن إلى لنوكة الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليوم يومين إذا أرجع أنا أنا كنت نصلي كنت نصلي أصبح ظهر الأكبر مغرب العشاء sai mu zalla sai to shi ke nan mu je yau da gobe kai sallah tare da mu asuba a kan zuwa isha za ka ga lokacin sallah فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن دهانا تلوك اللوكة أظهر ناشيها فرق اللوكة ثم قال الله بلال يجرى صلى بلال يجرى صلى ثم أمره فأقام الظهر لأن يتي تالي كما صلى أزهر ثم أمره فأقام العصر اللوكة صلى العصر في حظ da lokacin sallar asar ya shigo farkon lokaci sai manzo Allah ce bilal ya kira sallah ya kira sallah ce ka tada ikama bai tada ikama aka yi sallah wa shamsu murtafa'atun bayda'u naqiya farkon lokaci ke ومعناه فاطمة المسجد حين غابت الشمس درانا تفاعل لسكر كلا صلى ريال كلا صلى شكر إقامة إسال إقامة صلى ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق لأنه من لوكة صلى إلى ذو فرق لوكة يشكر كلا صلى إسال إقامة أكي صلى الظهر بالعصر مغرب العشاء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر الفجر يفتو لوكة صلى أصبح كيسنا sai manzo Allah ce bilal kai kira sallah sai bilal ya kira sallah ya ce ka tare ikama ya tare ikama akai sallah asuba salloli nawa kenan biyar ma an kana yawm sani kashe gari yau sallolin da aka yi duk ayyuka ne farko lokaci kashe gari kuma za a yi salloli guda biyar amarahu fa da bil kufri da lokacin sallah za ka kai kaman jiya da ke abirgi ya bila ban ranar sai dan sauki a dan sai dan sanyi saboda tsananin zafi من حاكمين لن تجهل فأبرد وصل آه، فأبرد بها فأن أم أي برد بها سي أبمعنا أبرد بها فأن أم أي برد بها سي وزو فتي سي فأطال أن يبرد بها يقال كلانو أن أم النظر في كذا إذا أطال النظر في كذا من أبردها فأطال إبردها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخبار اخوك الذي كان يتياي صلى سيجن صلى العصر سبائر يدي يجيب وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ما وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق يسلم المغرب كافر magarba kafin lokacin isha ya shigo ba farkon lokaci jiya a yi farkon lokaci yau na farkon lokaci a kai algarba ne a wannan riwaya jiya a yi farkon lokaci yau an sami jinkiri ko ba sami jinkiri ba an sami jinkiri وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل بعد ما ذهب ثلث الليل يوم الله صلى الله عليه وسلم ثلث الاول من الليل وصل الحجرة فأثر بها يصلى إيه الأصبع جيع فرق اللوكشي الذي تفي أبي صلى الله عليه وسلم أبي صلى الله يو إلى وليه تنقل علي حكي أنا أبي سكوبة أبي سكرة صلى الله أبي إقامة أبي صلى الله ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة جاء يفصلوني بالفرق اللوكشي يو أي صلوني جف تكي اللوكشي فوق اللوكشي zai ina wannan da ya yana tambara lokacin sallah ina wanda ya yana kos lokacin sallah ina da yana bashi orientation lokacin sallah ina da yana yi masa visa karin kiri lokacin sallah wakala rajulu ana ya rasulun na ne daga hannun yawan zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waqtu salatikum baina ma ra'aytu waqtu salatikum baina ma ra'aytu lokacin sallah tsakanin wannan abin da kuka gani ba dai ka gaje lokacin da aka yi sallah azhar ba yau kana da aka yi ba to tsakanin lokacin jiya da yau kun lokacin sallah azhar ne haka haka haka magarba haka isha haka idan Allah wane ne ya yi kai manzo Allah ya ilmantarwa ya manzo Allah ta ta akwai a lokacin sallah to me kuma ce mishi yi lokacin rana sai kaza lokacin sai ai bai ko ko bai yi dogon turanci ba ni mutumin kawai ne wannan bayanin duk ba zan fahimce su ba ya ga kai ku tsaya a yi gwari gwari da kwana yau zan gobe lokaci na kai farkon lokaci aka kira sallah aka yi sallah har aka sallaci salloli guda biyar ai ya ga lokacin da aka yi gobe sai aka dan tsara lokacin yana bukatar tsarin bayani at-ta'limu bil fi'l aw ta'u fil nafs min at-ta'lim bil qawl ka ilmantar da mutum a aikace ya fi zama ransa da zuciyarsa da kokolonsa da ka faɗa masa kaza kaza kaza kaza kaza mun gane ku shine malamin suka ɗauki ka'ida at-ta'limu bil fi'l aw ta'u fil nafs min at-ta'lim bil qawl to wannan yana cikin tarbiyya تربية الماتة بقاءة بقى المجالات التمانين الجمعين معنا منك تبقى على كدونة شكين كانت لما تبقى وتنون سكرية حرام سكرية بطرة جبتنا فرنات وقتنا فرنات وقتنا ما قائل ما تبقى صورة بسيك فول سيك اللغة نيزو يطلع ما بقى سيك انتا يا رجل يكتب تمشي الماتة وبكي ما تنافي تاك كاين ما تنشي ونحبو اما ظلا كاين ونحبو اي كتب كاين جدرس يا كاين ونين يزي اوكا ما عارف wanne ne zai na a na farko shi da ya ce in ce ya ba a kan ne ba ce ba ya ba a ne yaro wanda za a yi da hankali eh, a ba shi da hankali yaro ga da a ce gana sai ce shi na ko na fita fara ka da shi wani abu daban ka aikata wani abu daban a aikace wanne ne zai fi zama zuciyarsa to haka matarka haka komai haka makaranta yasa ake son dole ka kare kanka dole ka kare kanka dole ka yi karfin hali wani abu ya wuce ka ka kame ka karfin hali ya zama ka mutunci da rufin asiri da komai ka ke shiga sai ka zo kana kana fara kana fuskar mun gane ko sai a kuri yana da kyau kar a yi kaza kar wani abu yana samun ka fice cikin duniya ta tashi an yaki an yi a rusa an yi a yanayi da mene a'a yi hakuri za ka ga yadda duk abin da ka sani ba yana da lokacin da Allah ya kaddara ne duk abin da ka sani yana da lokacin da za a haife shi duk ɗan da gani da lokacin da za a haife shi duk mace da gani da lokacin da za a yi ka duk wanda gani komai da ka gani da lokacin da Allah ya kaddara zai bayyana in lokacin bai kai ba duk inda ka kai wallahi ba kai ba lokacin ya kai za ka ga yayi in lokacin ya kai ka yi shiri baka shiri ba sai me yasa masu bincike sai sai mun gano kaza an da ana bincike wannan kaza gano na abin da riya da bincin da zai ba lokacin shi da karfi jin da kai ba za a gani ba wannan ne lokacin sai gonsa kai dole a gaishe mun gani ko da shi sa duk sa da koki Allah kar ka mai da Allah kaman ma'aikacin gwamnati ma'aikacin ka ne kai abin da kake so zai maka Allah ba ba ba yaro ka bane ba ba kai ni kaza Allah ka bani kaza Allah lokacin da kake so eh karo ki Allah ya karba amma Allah bai katara lokacin da zai baka wakili Allah kin tsare ta da kai annabi Musa annabi Allah ne فرعون يبلغ مصر اتركنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا الله تعالى يقول يا الله كما تلا زامنا يا عبادي ربنا مثل اموالين واشدد على فلايم وكان يعمل امالا يا الله جل زاي اكريا اكريا في الارض الله اصابك كيف الله يمك ذاك ذاك إما قد الله كما مكتك بقى شيء ده لازم تدين تبقى يا إيه زمان أنا ده قرن يا هلا دعوة يا هلا دعوة يا السروة وعد يا هلا إيه مسروة يا هلا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا يلا كي قد أصيبت دعوتكما فاستقيم يلا كي to an karbi addu'an ku addu'an ku ta zo akan kare ko za an karba to ana ta ya karba ko da shi a cikin san Allah ko duk gobe muke zo ya Allah إن نقيل لنا هذه أجمعين Allah ya kan ujiba da wata kuma farta dima wala ta ji hankali da rayuwa annabi Musa daga inda Allah ya ce an karbi addu'a sai kai ta Allah Allah bai gobe Allah ya karbi aure sai ga yi gobe ma samu karfi su wata mai zuwa shekara mai zuwa sai da aka haka shekara ɗaya ɗaya ɗaya har arba'in sa'annan Allah ya biya musu wannan bukatu duk duniya ba abin da ke tara da hankalin su kana jiran yau bukatar za ta biya intizarul faraj to da shi ne bada mafi tsanani a abul ibada intizarul faraj wannan abu ta shi tsanani yau shi Allah bai yayi yau shi Allah bai yayi duk awa ashirin da kuka na gani kare shekara kake ji to yi haka shekara arba'in a nuna muna mai imanin da zai hakuri akan ba annaba da manzanni ai daga ku zan rika da Allah ya kura lokacin ya kai shi ke ba ne da yanzu da lokacin ya wajen Allah duk ne amma Allah ya dauki sarki shi fa hadu bi marri inna Allah ya fa'alu ma yasha inna Allah ya fa'alu ma yasha haka ne baka yi saka ce ma Allah ga abin da kake so yanzu yanzu ko ai maka ka isa ka ce ya Allah ga abin da nake so Allah ce na karba sai ka sani wannan abin da ka roƙa mun Allah zaka halaka ne wannan kai maka gata Allah ya sani ya kira cewa wani iya samu abin da ke shugaba din abin ba zai masa albarka ba zai zo alakarsa Allah da kanka sai karbi abu sai rike abin kai ta fama kana magiya Allah ya rike abin yana sane yana kallon ka kai ba ka sani ba Allah shi kan yau Allah ya rama da sharon da duk Yahuda da Baitul Maqdis Allah ba zai halaka da su ba ya kai jirgin ya fara gumma kasance mai su sharon suna su sha eh? in lissafi na daga sha'an nan ba jirgin ne faru kuma ya rika fadi cikin zuwa duka halaka buhuta har kan gadi kan kauye duk ku fadi ta halaka buhuta ba gare to amma ba a kila ta Allah ba a nuna ma Allah abin da zai yi saboda ya riga ya yi wannan ya gama ya yi ya gama bayyana su ake jira lokaci bayyana su ake jira lokaci ake jira lokaci na kai shi ke nan sai ka ga shi ke na ga Allah mai kula sai ka ga sun zama cikin tsari ina da mu mudawa ina adawa ina amru sai da suka takura miki suka ganda za masa ita haula wa nake in gudun fa'ilina je ka mai mu jama'a ka kula bukatun mata ka ina rai ka aika sa min rukun bata suka shi ya iska ne ta ta tuka iska ne ba ga ran ke ke kula wa inna ka rasa alau ma nuri a lokacin da garan ka maure su maure su kuma aure da mu ne daga abin da su ba abin da dame ba haka bane ke ga ran ka haka matar ta kuma da matar ta ta kishi ba ta kishi ba sai da suka zo suka bayyana ka kanka ji damuwa nan ya tilu ilaiha ai ba su isa ba yadda ka san ne a taudin wa yana kama wa kansu da ne za amma da asuba za ka tsallaka ne har asuba aka ga alaihi subu bi qarib shekara na kai kujin su daga yanzu ake ba dan asuba za a gama da su sai ga daga lokacin manzo asuba ya yi tsawo dan da abu da abu ce bi yanzu zuwa a kuma biki launi yana launi shekara na suna yabon da jiki idan haka za ta zafi haka ne sai da sha wahala annabi nuhu ba ya aka yi sai suka zai tsarka ba mace illa hamsin shekara ɗari tara da hamsin kusan shekara hudu amma duk abin da ya samu gashi ne cikin jirgin ruwa ba tare da dabbobi ba wajen jama'a da mutane shi sa ana sai imani shi ya karfi ka yi imani da Allah ka tabbatar da cewa mutane kasan Palestine din nan mutane kasan Kashmir din nan mutane kasan Syria mutane kasan Burkina duk musulmai din suna da ubangiji Allah shine Ar-Rabb shine Al-Qawiyyu Al-Qadir shine Al-Hayy Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm kuma wannan Allah nasu ubangiji nasu bai yarda da zalunci ba kuma abin da karfe shi amma Allah yana inna Allah yumhi wa la yumhi Allah na bin shi tawali ba ya wakata da a'a ana nan ana nan ba ta wal fajr wala ya'lamu والشرق والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قوم الهجر؟ أقول هل في ذلك قوم الهجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ كيف ذات الإيمان؟ الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، الله كيف فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب ان ربك لكل انسان اتيت بان الله يا الله من انت مغنيك يا جماعه فلسطين بل تلك اليهود انك كلها فلسطين لكن كنت اعلم انك كلها مسلمين مسلمين بوسنيا بسيسيريا بكشمير بكندي باكستان حرم في المنجيريا انا امريكا انا كل اللي يسالون عن السواء إيه، فصب عليهم ربك فوق عذاب ان ربك لكل انسان فاما الانسان اذا انكر ربه فاكرمه ونعمه فيكون رديئا واما إذا ابتلاه واحد أبتلاه فقدر عليه التوفيق ربي أهانني كلا ليس الإكرام بالغنى وليس الإهانة بالفقر كلا هذا الذي كلا إن أمرك لباء لما أمرك السكة إن بأباك لباء تبارك تلك تلك دائما يشيء وقم تتكي هاي دين الله الله يا أهل التزلاجمة كتبع تنجي رسول بينة شيء معنى القضاء والقدر الله قدر أن يقول هذا في حق حال قدر اللقص في حي ممكن اكيد انك تنسى وحتى تقول لك الله ممكن الله يقول كما تكفي الباب اللي الباب اللي تكا ما هو في تكا رانا تا تيجا عليهم ربك فوق عذاب ان ربك بالمرتاب قبل الله هذا يا قد راح تحكي معنا القضاء والقدر دول اللي من السر القضاء والقدر سر الله في الخلق من قال لكم Uh, I Ibrahim will come ابن الثاني قال حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرسل عن سليمان بن هريرة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ففعله أمر في الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة أدركت آه، صلى تعالى فأمر بلالا فأذن بغلط سيتي بلال في كلا صلى بغلط صلى أصلاته لا ولا بغلط بصورة دوك فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم امره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم امره بالعصر والشمس مرتفعه ثم امره بالمغرب حين وجهت الشمس أي حين ذهبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق لأن يديك أي ثم صلى الله عليه وسلم فجلد جلد ثم أمره الغداء فنور بالصبح وبيقول عدد السنة لا يتكلم ورا بالصبح بيزيد أنا فرقت بالآن لا يتكلم ورا يفرق فرمونه فتي باكرة صلاة وكلا فتيا إذا أتي وحلقوني حقي لكن كان رامين لكن منين منين منين وفعنا سيأتي صلاة يا أي فرق لوكتي يا أي فرق لوكتي ثم أمره في الظهر فأبرد سنة سيتي صلى الظهر فلا كلا فرق لوكتي الآن ذيك رانا يتوكي ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالف فاصفرة sannan sai zai kiran sallar la'asar ko wani lokacin rana na da karfi ba ta kai bajaja ثم أراد بالمغرب قبل أن يقطع الشفق ثم أراد بالعشاء إلا ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك رمي شك رمي رواية فلما أسمع قال لا تقول لك شيء من ذلك قلنا لك نفسي أين السائل سيتقينا ولن يزور ينا نماء باش بس ينا نماء مي وليس ينا نماء أي مجبين تقين أقوى على سلوك السنة إذ ما بين ما رأيت وقت tsakanin abin da ka gani jiya asuba na jiya ta jiya yau azhar ta jiya yau na ta har zuwa isha da lokacin sallah ke ai ba da karbe su kai abin yanzu wace sallah azhar aka ce ba da rana ta ɗan rana ta ta ɗan kauci kamar lokacin da rana ai abubuwan da rana ko rana za su ji abubuwan rana lokacin da rana ranar ta kauci sai ka kalli abubuwan karbe nawa ne yau ولو كذلك الزحكة ولو كنت أعطاك شاب يوم عشرين شاب يوم دليل ولو كنت تشغل ولو كنت مدعي سوراك وسوراك عشرين كوكتك أما تكتك الله لو كنت بايش كده أزحك بالعدد كمان لو كنت أكد أكد أكد عشرين أكد عربي ولو كنت ذلك ثم قرب على وقت الرانة كفادي هذا المشروع كتكو يا لك wannan ladanai amma wanda ke wa kira sai kake a sai ka kira ake ba gara Allahu akbar manzo Allah ce za ka bi fa kullu na ana kira ana kira ka sama eh? ai ba sun kai ku قال حدثنا عدي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه سائل يسال عن مواقيت الصلاه فلم يرد عليه شيئا ولذلك ما يشرك في الصلاه من الله يكرمك قال فاقام الفجر من الشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا sai aka tare sallar asuba lokacin da akwai sauran dubu kudin ba zai gane wa shekar shi ba kuma amara hufa kana zuhura in zalati shams sai dai ai sallar azhar na farko lokaci wal qa'il yaqulu karin da zaman nahar wa huwa kana a'lamu a'lamu minhu kuma amara hufa kana bil asri wa shamsu murtashi'a ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غار الشمس ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها فأنه ثم بدأ كتاب آه، أعتبار أرسله حسيك والقائل يقول فطلعت الشمس أو كانت sai muka Allah ji shirga asuba har haske ta fito har mutane na kafa rana ta fita fitowa rana ta fita fitowa ba mun manzo Allah sai ne eh, yayi haka ne da manufa don ya bayyana muku ta guda biyu kuma akhar zuhra hatta kan kamar ne waqtul asr bil amr kuma akhar hatta hatta sarfa minha wal qa'id yaqulu ay marrat ash-shams sai jinkir talata har ana idan da sanin da asar mutane cewa za kamar ranar ta ranar kamar inda ya ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أخر فدعا السائل فقال الوقت ما بين هذين صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن ابي بكر بن ابي موسى سمعه منه عن ابيه ان سائلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم